Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan dare na yau talata, wanda ya daidai da tara ga watan Nuwamba shekara ta da da ashirin 2021 miladiya. inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe uku da rabi na yammaci. Yusuf Aliyu Harande tare da Maryam Dauda da saura abokan aikinmu muka sake muku da wannan yammacin namu. A cikin shirin muna ɗauke da rahoto na wata mummunar gobara da ta yi sanadiyar mutuwar ƙananan yara da dama. ita kuwa gwamnatin tarayyar najeriya ta ce a shirye take ta gabatar da rigakafin corona ga daukacin ma'aikatanta bayan nan kuma muna tafi da rahoton mu na musamman daga jihohin arewa ta tsakiyar najeriya sai mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice amma duka mun a kai gajin waɗannan sai mun ji halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau talata Poland da Belarus suka tsira wa juna yatsa yayin da wasu baki yan cirani suka ci gaba da kasancewa bangaren iyakar Belarus a tsakanin kasashen biyu. Poland ta ce baƙin da galibansu daga gabas ta tsakiya suka fito. Gwamnatin Belarus ta shugaba Alexander Lukashenko ita ce ta sa suka nufi Poland da ke zaman mambar tarayyar Turai. Prime Minister Poland, Mateusz Morawiecki, ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa Poland za ta rufe iyakokinta, kuma matakan da Belarus ta ɗauka sun jefa yanayin tsaro da zaman lafiyar gaba ɗayan ƙasashen tarayyar Turai cikin haɗari. Belarus dai ta musanta waɗannan zarge-zargen inda ma'aikatar tsaronta ta faɗa a wata sanarwa a jiya talata cewa zarge-zargen ba su da tushe kuma babu wata hujja. A yau talata ne masu zanga-zanga da suka fusata saboda matakin da hukumomin kasar Tunisia suka ɗauka na sake buɗe wani fili da ake jibge bola a kudancin garin Agareb suka bankawa wani ofishin 'yan sanda wuta a cewar waɗanda suka shaida lamarin. munin rikicin na zuwa ne kwana ɗaya bayan mutuwar wani mutum da ya shaƙi hayakin barkonan tsohuwa da 'yan sanda suka harba a cewar iyalin mutumin da waɗanda suka shaida lamarin ma'aikatar tsaron cikin gidan kasar ta ce mutumin baya cikin masu zanga-zangar kuma a gidansa ya mutu mai tazarar kilomita shida daga wurin da lamarin ya faru mummunar arangamar ta faru ne a titunan birnin yayin da 'yan sanda suka harba barkonan tsohuwa don wargaza masu zanga-zanga da suka yi kokarin toshe hanyoyi suka kuma jefa jami'an tsaron da duwatsu. An rufe filin zubar da bolar ne da ke a Gareb mai tazarar kilomita 20 daga Sfax a wannan shekarar bayan da mazauna garin suka yi korafi a kan bazuwar cututtuka wani abu da suka bayyana a matsayin bala'in muhalli. Wata kotun ɗaukaka ƙara a Singapore ta ɗauki matakin dakatar da aiwatar da hukuncin kisa akan wani ɗan Malaysia da aka samu da laifin yin safarar miyagun ƙwayoyi bayan da ya kamu da cutar COVID-19. An sa ran zaman sauraron ɗaukaka ƙara daga Nagaindran da Malengan ɗan shekara 33 akan hukuncin da aka yanke masa a shekarar 2009 saboda ya yi ƙoƙarin yin safarar miyagun ƙwayoyi a Singapore. Lauyoyin da ke kare shi sun ce Nagaindran ya gaza a yanayin tunanin hankalinsa kuma aiwatar da hukuncin kisa a kansa zai saɓawa kundin tsarin mulkin Singapore. babbar kotun singapore ta yi watsi da ɗaukaka karar a jiya litinin amma ta dakatar da aiwatar da hukuncin kisa har sai abin da hali ya yi don ba ƙaramar kotun birnin damar sauraron dalilan ɗaukaka karar gobe laraba aka shirya aiwatar da hukuncin kisa a kan nagantran ta hanyar rataya amma ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama da lauyoyinsa suka haɗu suka yi kira ga hukumomi da su taimaka wa rayuwarsa saboda gwajin yanayin hankali da basirarsa na a maki 69. amurka ta kira yunkurin kisan firayim ministan iraki da aka yi hari a kan kasar da zaman lafiyarta kuma ta ce bisa ga yanayin haran ta yiwu wasu kungiyoyi masu alaka da iran ne suka kai shi Prime Ministan Iraki Mustapha Al-Kadimi ya tsira da kyar a harin na ranar Lahadi na wasu jiragen sama marasa matuki kamar yadda jami'an tsaron Iraki suka bayyana ya dai sami 'yan raunuka nan da nan kuma ya yi kira ga 'yan kasar da su kwantar da hankalinsu. A jiya Litinin ma'aikatar harkokin wajen Amurka da ta tsaron Pentagon suka yi Allah wadai da haran kamar yadda shugaba Mustapha ya yi, inda suka yi gargadin cewa ta yiwu ba Firayim Ministan kaɗai aka yi niyyar kaiwa haran ba. Babu dai waɗanda suka ɗauki alhakin kai haran, amma majiyoyin jami'an tsaron Iraki sun faɗawa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa ta yiwu wata ƙungiyar mayaka da ke samun goyon bayan Iran ce ta kai farmakin. Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma bar mu gabatar muku da rahotanni. Wata mummunar gobara ta yi sanadiyar mutuwar ƙananan yara 'yan makaranta a garin maraɗi na jamhuriyar Nijar. An dai alakanta tashin gobarar da yanayin da makarantun suke ciki, waɗanda suka kasance makarantu na kara a wannan lokaci da ake tunkarar bazara. Hukumomi a jihar sun ayyana da hutun makoki na kwanaki uku Daga birnin Maraɗi wakiliyarmu Tamar Abari ta aiko muna da ƙarin bayani. yanzu haka dai an dakatar da makarantu a garin na maradi inda aka saka kwanaki uku na zaman makoki wata malamar makaranta da wasu da suka yi ceton yaran sun bayyana yadda abin ya kasance shi na samu na zuba min suna na sadda lauli a muna gira zanne aka ce mu wuta sai muka rugo da gudu muka iske wutan nan ta ce har mata ce yara bakin gurgudu muka kama aka samu da ƙasa da ruwa aka karage mata ƙarfi ta mace yaki aka shiga aka fara hiddo yara na hiddo yaro daga yaro 22 to daga na tsaya abubakar muhammadu mustapha security ne na Kura rush ko da muka zo ja gawakin a an hiddo su na yara muka zo muka ɗauki wannan gawakin yaran muka ɗauke su muka taimaka su gaskiya a bangaren mu wanda muka muka aji duk gabaɗinsu gaskiya sun kai arba'in na yaran nan kimanin yara 25 ne suka rasu yayin da goma sha hudu suke asibiti suna karban magani hamisu hamidu shine wakili mai kula da makarantun na afn a garin maradi ya yi karin bayani game da yaran da makarantar ta kumsa Don ku jimilla muna da yaro 250 ba daya cikin wa'anga kalsa uku wa'anda dai da ta samu. Bayan wannan da kwai yara wa'anda ke cewa 'yan preschooler ke na 'yan jardin. Section 'yan kuci-kuci muna da yaro 132 yakin section 2 muna da biyu su suka tashi 234. Da kun aka diba bisa inda aka yi wanga 'yan sanji din yaro 250 ba ɗaya ke da ko cikin wanga kalsa uku. Dauke sai dai in mun gani abinda muka tarda can opital in ya so ko mu ji yaran da ke da ku a cikin gidaje za mu sani abin da Wannan ba shi ne karo na farko ba da aka samu gobara a makarantun zana a nan jamhuriyar Nijar. Iyayen yara sun yi kira ga gwamnati na a duba wannan lamari. Gwamnati ya duba ya tausaya bisa kai ga wannan harka da ake ta su na zana a taimaka a koma a samu a yana andur ko da na toltol ne ya yi na zana ko ba haka ba. Eh, haka dai muke fatan Allah sa kuma ya diba shi ne wannan matsalai. sunana dai nasiru jingile uban dawaki ni karan kan na ɗana na cikin ikwarkin ɗana bare eskolar yake akwai diyan magajina da ake ce ma musfira ita kuma tana sefe a cikin wannan ikwarkin da gaggawa ya kamata gwamnati kamar yadda ya ci ecol ita ce priority kin shi kenan ya kamata waɗanda kalasoshi na zana duk wata gobara take abu kuwa a nan cikin kasar Nijar kalasoshin zana ne suke toyewa kenan ma ya kamata gwamnati da gaggaya ɗauki matakan da waɗannan kalasoshi na zana da harko dai a ga ƙarshen su. Ita ma dai gwamnatin ta tabbatar da cewa za a ɗauki dukkan matakan da suka dace na kauce ma sake faruwar irin wannan lamari na gobara in ji mamman Lawali Isa mataimakin shugaban da'irar na jihar Maradi. Muna jimami da wannan babban rashi da muka yi na mu da jikokinmu babban abin da za mu cewa mu yi addu'a Allah ya yi masa gafara kuma insha Allah kamar yadda gwamnan jiha ya ba da umarni cewa ana nan za a bincikawa a ga mi wani dalili ne ya haddasa wannan gobara kuma za a ɗauka mataki akan wannan ne kuma insha Allah akwai matakai da za a ɗauka na ganin cewa eh, kamar yadda kuduri ne na gwamnati ana nan insha Allah za a ɗauka kudurruka duka inda wannan kilasusuwa suke wa'anda suke na kara za a yi su ainihin cewa a matiro definitive kenan za a yi su ainihin cewa na siminti insha Allah. A daidai lokacin da nake haɗa wannan rahoto an tabbatar da cewa an samu rasuwar yara 28 yayin da goma sha tara suke asibiti suna karɓar magani tamar abari murya amurka daga da a jamhuriyar nijar daga jamhuriyar nijar mulika a najeriya inda gwamnatin kasar ta ce ta kammala shirye-shirye da duk wasu tsare-tsare na baiwa ma'aikatan gwamnati allurar rigakafi ta covid-19 daga ranar ɗaya ga watan disamba shugaban kwamiti na allurar rigakafi sakataren gwamnatin najeriya boss mustapha ya shaidawa wakilinmu Umar Faruk Musa wasu daga cikin shirye-shirye da suka yi ya zuwa yanzu da kuma fatar da suke da shi na ganin an kawo ƙarshen wannan annobar a Najeriya baki ɗaya. a yanzu din akwai take-taken da kasashen duniya suke yi wanda sun rike sun yi vaccinating mutanen su kusan zuwa 80% na eligible population nasu suna so su sa takunkumi ba za ka shiga jirgi ka zo ka san su ba sai kaya alu mu afirka ba mu yarda da wannan ba da ba a ba bamu alluran nan isashe ba a kasashen dan an sa wannan takunkumi a kasashen da sun samu sun ba mutanen kasan su allura za mu cutu kaga lokacin da nake magana ya gabato shi ne dalili da ya sa muka ce to yanzu bari mu fara da ma'aikatan tarayya daga ranar daya ga watan disamba in baka dauki allurar nan ba ba za ka shiga gun aikin ka ba sai in ka nuna mana akan cewa ka yi test na covid-19 awa saba'in da biyu kafin ka zo gun aiki ba za mu tilasta sako ya dauki allurar nan ba amma ba za ka shigo kuma working environment wanda muke so mu mayar da shi a safe working environment kana dauke da corona ba sai mun tabbatar ka yi test ba baka da shi. To kana nufin kowane sati ko kowane wata za a zo da wannan test din gwaji awa saba'in da biyu kafin mutum ya shiga aiki? Kusan abin da muke faɗi za ka yi test din na so biyu a sati ke. Wannan dai kamar alama ce na cewar wanda duk bai yi allurar rigakafin nan ba dai ba zai samu sukunin yin aiki da yake so ba. A'a za ka samu sukunin aiki ba za mu hana ka zuwa ba don ba za mu iya tilasta maka ka ɗauki allurar da baka so ba kamar yanzu malam Umar in baka da lafiya kana da malaria in ka je asibiti an rubuta maka magani a malaria kaga ba wanda zai sai iya tilasta maka sai ka sha maganin nan kana iya ce to ba zan sha maganin nan ba zan fita in jan yanki dogon yaro na wani tafasa in sha dokta kuma sai ya tsaga katin tunda ya riga ya nuna maka dai cewa ga hanyar da zaka bi ka samu lafiya amma kai kace ba ka so don haka mu a matsayin gwamnati ba za a iya tilasta ma yan kasa ba amma muna shawarta yar kasa akan cewa a kwana a tashi ba inda zaka iya zuwa ba abin da zaka iya yi sai ka ɗauki wannan allura to tunda akwai alluran yanzu a kasa me yasa ba za mu shawarci mutanen mu su je su ɗauki wannan allura shine abin da muke faɗi Mr. Boss Mustapha kenan sakataren gwamnatin tarayyar najeriya kuma shugaban kwamitin shugaban kasa mai yaƙi da bazuwar cutar covid-19 a tattauna da na yi da shi a abuja na tuntuɓi ɗaya ga cikin shugabannin ƙungiyar ƙwadago na najeriya wato alhaji isa Ɗan guguwa wanda shine bai binciken kuɗaɗen ƙungiyar malamai ta ƙasa 'yan UT domin jin matsayinsa dangane da wannan yunkurin ko kuduri na gwamnatin tarayyar Najeriya inda yake cewa. Ni a ra'ayina wannan yunkuri ba daidai ba ne, kuma wannan kuduri da gwamnatin tarayya take kokarin ta gabatar da shi ba daidai ba ne. Domin hujjar da ta sa na faɗa haka shine ma'aikaci a Najeriya yana da bukatu masu tarin yawa waɗanda idan da a ce za a kalle su zafin waɗannan bukatu da kunci da raɗaɗinsu ya ma fi zafin ita wannan cutar ta covid-19 misali maganar albashi da ake cewa wai za a hana ma'aikaci har sai ya yi ita waccan allura idan na tambaya zan iya cewa shin jihohi nawa ne suke iya biyan albashi a najeriya ba da daɗewa ba mun so mu ga kusan in ce sato ka sakati da gwamnatin tarayya ta shiga da gwamnatocin jihohi akan maganar albashin watan da ya wuce. Amma kana danganta albashi da maganar rigakafin COVID-19 wanda kaga irin barnar da take yi wa kasashe da ma 'yan kasa na Najeriya ma kuma gashi. Rashin biyan albashi ya fi wannan barna domin idan babu albashi babu abinci in babu abinci kuma babu rayuwa in babu rayuwa kuma ɗan adam mutuwa bai. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. To har yanzu dai masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mustapha Nasiru Batsari da shirinmu na gaba. Matsalar 'yan bindiga na ci gaba da addabar jama'a a sassa daban-daban na Najeriya. A yanzu dai waɗannan 'yan bindiga kusan su ne suke mulki a wasu yankuna na jihar Niger Najeriya. Malam Isa Garba na ɗaya daga cikin ɗaruruwan mutanen da suka yi gudun hijira daga ƙasar Madaka a yankin ƙaramar hukumar Rafi ya ce a yanzu waɗannan 'yan bindiga suke mulkin mutanen yankin. Matsalar mu shi ne 'yan fashin daji suka koro mu. Bana shekara uku ke ga daidai ba suka koro mu kuma ba wani matakin da hukuma ta dauka sannan a yanzu ma haka kamar yadda na gaya maka jiya su ke mulki da wurin. A nan madaka din? A nan yankin madaka. Sai yawancin su yan cikin gari sun wace gaba daya. Amma kauyukan da suke gefe-gefe da yake su yan da'addan sun ja hankalinsu sannan suka yi kamar suna mulkin su a yanzu. Don a kowane lokaci akwai harajin da halalin da suke yanka masu sati-sati. Suna biya. Suna biya. Sannan baka da dama ka fita da wani abin sayarwa kamar su dawa haka ko masara. In ka dawo dole sai ka meka masu kuɗi. Kuɗin da ka sai da sai ka meka masu sannan ka wuce. harajin da ake dora nawa nawa ake suke ake biya da sati ake ba su. a wani lokaci kamar yankin da kace za a yanka kamar dubu ɗari uku ko dubu ɗari biyar da sati to in an gamu da wasu masu wai akwai don akwai wasu masu yan tausayi a yankin da kace in suka ga kamar ba ku da yawa sosai sai su ce a bada dubu ɗari dubu ɗari amma a sati ɗaya ɗaya maza maza maza bayan kun ba da dubu ɗari nan sannan ku ba su kuɗin mai wanda zai zai kasa dubu ashirin ba kuma abinda suke yi kenan a yanzu haka. To yanzu kamar suna yin hukunci idan an yi laifi haka koko? Hukuncin su dai bai wuce su ke za su je za su kashe mutum ba. Hukuncin su kenan su sorata mutane idan ba ku ba da kuɗin nan ba za mu tafi da ɗaya daga cikin ku mu harbe shi. Kamar ku da kuka bar wannan wurin yawan ku ya kai ku nawa haka? To yawan mu kan akalla a yanda muke nan dai sabon gungumun fi a akalla amma a yankin madaka ai kuwa sun yawan mutane mai gunduma ne gaba ɗaya a wace. yanzu kana nihin can yankin madaka ɗin babu jami'an tsaro yanzu. ba jami'an tsaro tun shekara uku nan ba wani jami'an tsaro da ya tako madaka ko ɗaya. gonakinku da ke can yanzu ba a noma su kenan. ana noma su su nan da suka ce sun yi sasance da su suke 'yan noma da su suke noma ni karan kai na yara na sun nuna masara kwanan gama na je wai zan je in gyara su amma abin ya gargare ni. Duk da yake dai hukumomin Najeriya sun ce suna iya ƙoƙarinsu su wajen yaƙi da waɗannan 'yan bindiga amma masu sharhi akan sha'anin tsaro da kuma al'amuran yau da kullum na ganin kamar gwamnatin ba da gaske take yi ba a yaki da waɗannan 'yan ta'adda. Dr. Yahuza Ahmad Getso na ɗaya daga cikin masu sharhin. To wato ai kaga abin wato ya daɗe ba wai sabo ba ne domin kowa ya san irin rawar da awali daudawa ya taka kowa ya san irin rawar da buharin daji ya taka hmm. kowa ya san irin rawar da dogo gida ya taka hmm. kuma kowa ya san irin rawar da sauransu suka taka a karamin ƙananan hukumomi irin na yankin katsina kamar misali eh, jibiya da tsakanin ba tsare da birnin magaji wanda Eh, katsina ce da zamfara hmm. kuma irin wannan shine abin da yake faruwa yanzu a yankin wasu yankuna na sokoto cewar sun naɗa hakimai ma hmm. to kaga idan muka dubi abubuwan da suke faruwa kuma a yankin eh, jihar niger a karamar hukumar rafi misali eh, idan muka dubi waɗannan abubuwan kaga wasu abubuwa ne masu matukar da hankali wannan yana cikin abubuwan da na dinga yin tambaya ina cewa shin najeriya ƙasa ce mai cin gashin kanta wato cewa Najeriya is a sovereign state. Kaga wannan wani abu ne wanda yake mai ta da hankali kwarai da gaske wanda bayanai suke nuni da cewar wato a wannan yanki na ƙananan hukumomin da ya shafi jihar Neja hmm. har yanzu ya kai ga za ka tafi kasuwa sai da abu in ka tafi sai ka da sun san ƙididdigar mai ka tafi da shi saiwa in ka dawo abin da ka saida su kansa kuɗin biyu su baka kashi ɗaya in ba a yi haka nan ba ka kai dama su kashe ka hmm. to shin ina mu suka iya samun jami'an tsaro dubu talatin da hudu suka tafi da su jihar anambra aka tafi zaɓe shin jihohin nan ko da ɗauki ɗaya za a yi musu in an gama da wannan jiha a koma wannan jiha an gama da wannan jiha a ina ganin aka yi sati shida ko kwana shida hmm. ya kamata a ce an gama da wannan matsala ta tsaro inda da gaske ake wannan yana ƙara tonawa da fallasa ga kasashen duniya cewar najeriya ba guri ne wanda yake amintacce ba kuma ƙasa ce take cike da zaman ɗaɗɗar saboda haka waɗanda ma suka zuba jarinsu za su kwashe kuma babu yadda za a yi wani ya zo ya ci gaba da jari zuba jari ko kuma samar da wasu abubuwa da za su samar da sauƙi ga 'yan kasa kimanin mutum dubu ɗari biyar aka ce shekara mai zuwa hmm. za a dawo da su 'yan gudun hijira daga ƙasashen makwabtan najeriya 'yan hmm. najeriya wannan abin takaici ne Na'am, dakta gwamnonin nan sun daɗe suna korafi kasancewar jami'an tsaron nan ba hannunsu suke ba. Misali ma jihar Neja ɗin nan shi gwamnan ya sha yin korafi har ma akwai lokacin da ya ɗebi tawaga aka je fada shugaban ƙasa aka yi roko da a kara turo jami'an tsaro amma har yanzu abin ba wani kwakwaran mataki da za a ce an ɗauka kana ga kamar gwamnonin mai tasirin su ya ragu ga fada shugaban ƙasa ko mine ne yake nufi wannan shafa labari shuni ne idan har da gaske suke yi su gwamnoni babu yaudara babu kuma rashin sanin ciwon kai hmm. ai sai su dawo jihohinsu sai su kokari su karfafa tsarin nan na tsaro na cikin gida hmm. da tsari na zubar gada hmm. akwai ƙaurayenmu da 'yan farauta waɗanda mafarauta da kuma wato 'yan vigilante waɗanda suke 'yan sa kai hmm. in gwamnonin nan suka ƙarfafe su za a kai ga kashe matsalan nan sama da kashe cikin cikin ɗari. Hmm. Sannan kuma idan gwamnoni sun ce su ba su ne suke da iko da waɗannan hukumomin tsaro ba na gwamnatin tarayya ne ya aka yi in za a yi zaɓukan ƙananan hukumomi muke ganin cewar suna tura su ana yin abin da ya kamata. Hmm. Kina akwai lauje cikin naɗi. Hmm. Gwamnonin su daina ba su gudunmawa da tallafin da suke ba su. tunda ba za su musu abin da ya kamata ba. Mene ne mafita akan wannan al'amari? To mafita ita ce mu dawo da baya hmm. duk abubuwan da muke yanzu a dawo kishiyoyinsu a ɗora inda ya kamata. Dama tun daga lokacin da aka kafa waɗancan dokoki ai na faɗa abin nan ne da ake cewa cezin shado. Bata hmm. lokaci ne waɗannan dokokin na rufe kasuwanni da kashe rufe layukan waya da sauran makamantansu hmm. babu abin da za su an san inda duk masu aikata laifin na suke kuma kashi casa'in da tara cikin ɗari 'yan ƙasa ne a Niger 'yan ƙasa ne a Katsina 'yan kasa ne a Sokoto yan kasa ne a Zamfara yan hmm. kasa ne a Kaduna ba baki ba ne yan Najeriya ne kashi 99 hmm. cikin 100 hmm. amma ni na karyata duk wanda ya ce masu aikata laifin nan baki ne kuma ba a san inda suke ba hukumomin tsaro da hukumomin da zababbun hukumomi da nadadu da sarakunan gargajiya duk sun san inda suke an ƙi yin abin da ya kamata shi sa aka ƙi eh, samun mafita da haka in za a dawo mu rungumi juna mu gaya wa juna gaskiya ba mu da ma'aikatan tsaro ba mu da kayan aikin tsaro muna rayuwa ne tamkar tumaki za su tsallaka titi. Hukumomi a nan jihar Niger dai sun ce suna iya ƙoƙarinsu wajen fatattakar waɗannan 'yan bindigar kamar yadda kwamishinan 'yan sandan jihar Niger Monday Bala Kuryas ya bayyana a wata sanarwa ko a ƙarshen makon nan da ya gabata ma gwamnatin jihar Niger ta ruguza wani katafaren gida a birnin Mina da ta ci na wani kwamanda na masu garkuwa da mutane ne. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Da haka muka zo ga faifan labaran wasanni a takaice. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da wasannin kwallon kafa na Super League Professional ta jamhuriyar Nijar da ke mako na hudu. Ankara tsakanin AS Sony Deb da AS Fan aka yi ɗaya da ɗaya. AS Nijilet Tawa Sahel Sporting Club biyu da nema. Sai GS Tawa Tawa AS Guard National du Niger biyu da nema. AS Police Tawa Olympic Football Club biyu da nema. Racing Football Club Bukoki da Espoir ta Zandar an yi banza da banza. AS Duwa tawantawa a kokana ta arlit ɗaya da nema usjn tawa irana biyu da nema yayin da aka gudanar da wasan cikon gurbi na mako na uku tsakanin as duwan da tawa a kokana ɗaya da nema a wasannin super league na kwallon kafa na jamhuriyar niger ta farko ita ce as duwan da maki goma ta biyu as nijelek da maki goma ta uku as police da maki bakwai ta hudu salisportin club da maki bakwai sai ta biyar as guard national du niger da maki shidda da ta shidda ita ce union sportive de la gendarmerie nationale usgn da maki biyar ta bakwai as fan da maki biyar ta takwas olympic football club da maki biyar ta tara gs tawa da maki hudu ta goma espoir ta zandar da maki hudu ta goma sha ɗaya a kokana ta arlit da maki biyu ta goma sha biyu irana ta arlit da maki biyu ta goma sha uku racing football club bukoki da maki biyu ta Karshe kutal as sony da maki biyu idan muka leka a wasannin kokowa kokowar gargajiya ana iya cewa wasannin tolak karo na tara da suka wakana a kasar senegal a makon da ya gabata kasar ta senegal ta wata kwarorinta na yammacin nayar afirka shashau inda ta lashe tugullar zinari guda biyar hudu na 'yan wasa wakanunsu yayin da senegal din ta kakkare janguriyar nijar a karawar kasa da kasa inda ta wa nijar din hudu da daya dan wasan janguriyar nijar abdulkadiri isaka isaka shine ya lashewa kasar ta janguriyar Nijar din tugullar zinari a ajin masu nauyin kilogram 120 bayan da hankaɗe Sabanero Mare kaɗan ƙasar Burkina Faso tun da shekara ta 1986 ne aka soma wannan wasar ta gasar ta kokowar gargajiya ta Tolak da ke haɗa ƙasashen jamhuriyar Nijar, nigeria Burkina Faso, Senegal, Mali, Guinea-Bissau da Gambia, Guinea-Conakry da Liberia kuma ƙasashen da ke yin fice a kowace shekara a waɗannan wasannin na kwamfalar tolak na kokowar gargajiya na yammacin nahiyar afirka su ne kasashen senegal da jamhuriyar nijar dan wasan kwallon kafar nan na kasar faransa paul pogba ya wuce a tisayen da kungiyar kwallon kafa ta kasar faransa ke yi yanzu haka a kalar fontan a birnin paris dan wasan ya ji ciwo a wurin motsa jiki ne a yau da sahe abinda zai hana shi bugawa kasar a tankaɗe da rairaya na neman shiga kofin duniya na shekara ta 22 a ƙasar qatar da ƙasar za ta yi a ƙarshen wannan makon tuni da jije Sha mai horar da ƙungiyar kwallon ƙafa ta ƙasar faransa mai tambarin zakara ya mai gurbinsa da jordan veretu da ke bugawa a tsakiya wa club din as roma na ƙasar italiya haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar. ga labaran duniya a takaice. A yau talata Poland da Belarus suka tsira wa juna yatsa yayin da wasu baƙi 'yan cirani suka ci gaba da kasancewa a bangaren iyakar Belarus a tsakanin ƙasashen biyu. A yau talata ne masu zanga-zanga da suka fusata saboda matakin da hukumomin kasar Tunisia suka ɗauka na sake buɗe wani fili da ake jibge bola a kudancin garin Agareb suka bankawa wani ofishin 'yan sanda wuta a cewar waɗanda suka shaida lamarin. Wata kotun ɗaukaka ƙara a Singapore ta ɗauki matakin dakatar da aiwatar da hukuncin kisa akan wani ɗan Malaysia da aka samu da laifin yin safarar miyagun ƙwayoyi bayan da ya kamu da cutar COVID-19. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya ƙunsa kenan da wannan daren naku, sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu gobe da safe karfe shida agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, karfe biyar agogon GMT da Ghana. Za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda. da ta taya ni gabatar da shirin sai wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gratiam. Ni kuma da na gabatar da shirin Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Da fatar ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara wuni lafiya. Hafiz Salam.